hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara bakwai, wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan januwari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara shidda, ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin at-targhib na Imamul al-Munziri ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul birri was na littafin mun faru bayani dangane da babi mai tsoratarwa daga ruwa, ko at min al-bukhl wash-shuhi tsoratarwa daga ruwa, wa shuhi da dakarci me ya dakarci rowa ce kai wani dakare ne malam mana marwaci ne watargibu da kuma kwadaitarwa fil judi wasakha kwadaitarwa ga kyauta da kuma baiwa kusan waɗannan kalmomin da albukhulu da ashuhu kusan ma'anar su guda hakan ga aljudu da asakha kusan ma'anarsu guda don haka sai dai a yi abin nan kawai to shi ne babin mako mun yi hadisai guda biyu da hadisan anas da na jabir ɗan abdullahi haka yake yau da yadda Allah za mu tashi hadisi na uku hadisan abu huraira shi gaba dai da kawo hadisai masu tsoratarwa daga ruwa da dakarci sannan su kwaɗaitar ga yin kyauta da kuma alheri yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyyakum wal fuhsha wat tafakkush fa inna allaha la yuhibbu al fahisha al mutafakkish wa iyyakum wal zulma فإنه هو الظلمات يوم القيامة وإياكم والشحة fa'innahu da da'a man kana qablakum fa safaku dima'ahum wa da'a man kana qablakum fa qata'u arhamahum wa kana qablakum fastahallu hurumatihim rawahu na fi sahihihi wal hakim wal lafdh lahu sahihul isnad mabuɗin alkhairi Shi gaba dai da kawo hadisai masu tsoratarwa daga rowa su kwaɗartar gaya alkhairi ya ce wannan hadisan an karɓo shi daga abu huraira yadda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce iyaku malfuhusha ka shaidinku da alfasha menene alfasha duk wani laifi wanda aibi na ya wuce wuri kuma ya shi ne alfasha sai mutum ya zo ya zanni bisa hanya sai an ce mai ya jaye ɗayan eh, ga masallaci amma mutum ya kuma bisa hanya ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyakumul fuhsha ka shaidin ku da alfasha alfasha duk abin da baya da kyau wanda kuma muninsa ya wuce wuri ba wai ɗan ranke-ranke ba mu abu wanda bai da kyau wanda muninsa ya wuce wuri kuma ya watsu kamar zina misali kamar liwa'i kamar shaye-shaye shaye-shayen abin da ke sa maye kamar kisan kai waɗannan duka fawahish ne jam'i ne na fawahish jam'i ne na fahisha to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedin ku da alfasha wa tafahusha da kuma neman ayi alfasha kada ku yi kada ku nemi wani yayi shi an ma'ana fa inna Allah <clears throat> dan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma al'ummar saka shedi daga alfasha da kuma neman ayi alfasha yace fa inna Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul fahishal mutafahish Allah baya sun mai alfasha mai a ayi alfasha shi mai alfasha mai yi mai sakon Allah Allah baya son sa hakan ga mai nema ayi ya an yi ya ji shi ne almutafahish shi ma Allah baya son sa shine ma'ana fa inna Allah lalle Allah la yuhibbul fahisha Allah bai sun mai alfasha mai miyagun zunubai almutafahisha mai neman a yi alfasha ya ci gaba da cewa wa iyakun mazulma ka ku da zalunci zalunci ko ga dukiya ko ga mutunci ko ga jini zalunci kai ko ga magana ma ka faɗi abinda da mutum kasan ba shi ya faɗi ba ko kuma ka ƙara mai bisa ga wanda ya faɗi don ta ba da wata ma'ana wadda kasan shi mai magana ba haka yake nufi ba. ko ka rage wani abu don ka canza mai ma'ana ko ka malgwade wani abu don ya bada wata ma wannan duka ya zalunci ne mutane an ka ce zalunci sun ɗauka cin dukiyar mutum ba bisa haƙƙin shari shi ne kawai zalunci a <clears throat> shi ne kawai zalunci zalunci sadda dukkan aza abu zalunci literally shi ne aza abubba ba ga muhallin, ba shi ne zalunci muna tare to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum waz-zulma ka shedin ku da zalunci zaluncin nan da yawa tsayau har ya zama kamar halal masu yin zalunci ba su ma daukar sun yi wani laifi muna tare to sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu daga zalunci yace ka shedin ku daga zalunci fa innahu domin shi zalunci huwa zulma shi dufai ne yawmal qiyamah ranar qiyamah kaga ba ma duhu ba dufai ne zalunci dufai ne ga mai yin sa ranar kiyama ranar da kowa ke neman haske to nan azzalimi zai tashi cikin duhu Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gargadi ya ce wa iyyakum mashahha ka shedin ku da ruwa shine mahallin shahidin karatun mu gaba ka shedin ku da ruwa <clears throat> fa innahu domin ita ruwa da aman da qablakum ita ta kira waɗanda na kasance gabanin ku su wane ne gabaninmu ba ni isra'ila ita rowa ita ta kira ma'ana kira nan ne ita ta ja waɗanda ke gabaninku fasafa ku da ma'aunin sun ka zubar da jinenansu an ka kai ga yin yaƙi an ka zubar da an ka yi kashi-kashi duk akan rowa Wadda aman na qablakum kuma ruwan nan da yace ta kira waɗanda na kasance gabanin ku bani Isra'ila faqata'u arhamun sun ka yanki zumuntarsu zumuntan nan da Allah ya umarni a sadar sababi ruwa ta ja su har sun ka yanki zumunta Wadda aman kana qablakum kuma ruwa ita ta kira waɗanda kasance gabanin ku fastahallu hurmatin sun ka haramtar da abubuwan alfarmasu ma'ana abubuwan da Allah ya haramta musu sun ka kama aikata su kamar dai halal ne shi an ma'anar hallu kurmatin. sun ka halattar da abubuwan da a haram kaga duk ruwa shi aibin ruwa jama'a karami ne in dai ruwa ke ja a yi waɗannan abubuwa to ashe ko aibin ruwa ba karami ba babba ne Allah ya tsare mu da tsari ne yace ruwa ita ta ne Isra'ila sun ka zubar da jini ne sun ka sun ka rowa ita ta ja bani isra'ila sun ka yanki zumunta rowa ita ta ja bani isra'ila sun ka halatta abubuwan da a haram ma'ana sun ka fada ma abubuwan saƙon Allah abubuwan da Allah ya haramta musu rowa ta ja sun kama aikata su kace dai abubuwan nan halal ne saboda yawan aikata su da ake yi kaga wannan yana daga cikin illolin rowa muna tare kamar yadda za yi cikin wani hadisi ro ba wani abu da ke gurɓata zuciya ya lalata rukunan musulunci kamar rowa subhanallahi sai ya ce rawa ibn hibbana Imam ibn hibbana ya rawaito ya sai sahihi cikin littafinsa sahih ibn hibbana wal hakim da Imam hakim wal lafzul lafzin nashi ne wa qala hakim da ya kawo hadisin yace sahihul isnad wannan hadisi mai ingantaccen isnadi ne haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to kaga waɗannan suna daga cikin illolin ruwa Allah ya kare mu daga ruwa kowa ya yi addu'a Allah shi hore mai abin da zai taimaka ma wani kuma ya hore mai zuciyar taimakawa ‘yan an bashi wasu suna so su taimaka ba su da ka gani sun yi kyakkyawar za su Allah zai ba su ladar niyya sannan wasu Allah ya ba su amma ba su da zuciyayi suna nan sun zama masu gadi iyaka suna nan sun tara cigimi cigimi in sun mutu a raba ma iya zai sha musu giya da su to Allah ya shirya da mu wannan hadisi hadisi ne sahihi Allah ya kara ma annabi tsira da aminci Allah ka hore mana abin da za mu taimaka ma wasu Allah ka raba mu da ruwa ka tsare mu daga ruwa sai hadisi na gaba ya cewa na abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفهش والتفحش وإياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالقتيئة فقتقوه وأمرهم بالبخل فبخلوه wa amarahum bil fujuri fa fajar faqama rajulun faqala ya rasulullah ayyul islam afdal qal an yaslama al muslimuna min lisanika wa yadika faqala dhalika rajulu aw ghayruhu ya rasulullah ayyul hijrati afdal qal an tahjura ma kariha rabbuka wal hijratu hijratani hijratul hadiri wa hijratul badi fa hijratul badi an yujiba idza du'iya wa yuti'a idza umira wa hijratul hadiri a'azzamuha baliyatan wa afdaluha ajran rawahu abu dawud mukhtasaran wal hakim wal lafdhu lahu wa qala sahihun ala shart shi gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗaitarwa da yan alkhairi da hani daga rowa Allah ka raba mu da rowa ka kore muna abin da za mu taimaka ma wasu yace wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma an karbo wannan hadisin daga sahabi dan sahabi abdullahi dan dan dan amr ibn al-as yadda Allah tabbata gare gare su da shi da mahaifansa mahaifansa duk zahabai ne qala abdullahi yace قد أبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi mana fado ba sai yace iyyakum wadh-dhulma ya ku musulmi kashe shedin ku da zalunci zalunci dada ga mutuncin mutum ko zalunci ga dukiyarsa ko zalunci ga rayuwarsa zalunci ga komi Allah tabaraka wa ta'ala ya hada. yace iya waz-zulma ka shedin ku da zalunci kamar mai tambaya ya yi tambaya manzo Allah me yasa kake tsoratar da al'ummar ka da zalunci sai ce fa inna zulma domin zalunci zulmatun dufai ne yawmal qiyamah ranar kiyama ba ma duhu guda ba dufai haka manzo Allah ya kira shi sallallahu alaihi wa sallama fa inna zulma lalle zalunci zulmatun dufai ne yawmal qiyamah ranar kiyama Allah ya tsare mu daga duhu ya ci gaba da cewa iyakum wal fuhsha kuma ka shedin da alfasha maganganu da ayyuka waɗanda sun ka saba ma shari'a masu muni waɗanda munin ya wuce wuri su ne alfasha ka da alfasha wata fahusha da kuma neman a yi alfasha kada ku yi kakku nemi ayi muna tare wa iyyakum washuha sai annabi ce kuma ka da ruwa mahallin shahidin karatunmu mu kenan ko ka shedin ku da ruwa sanda dukkan ji annabi na ta kashe di ga abu jama'a ai wannan ya isa ya nuna mana zama abin nan shari ruwa ba abin kwarai bace Allah ka tsare mu daga ruwa yace wa iyyakum mashaha ka shedin ku da ruwa kaman mai tambaya yayi tambaya bai illa ruwa sai yace fa inna ma halaka man kana qablakum abin sani kawai waɗanda sun ka kasance gabaninku sun halaka ne bishuhi da ruwa wayanda an gabanin mutuwa ne ne bani isra'ila me ya halakar da su manzon Allah ya ce ruwa ita ta halaka su duk abin da kun kaga sun fada mana halaka barin addini saka ma Allah izgilanci da addini izgilanci cin mutuncin manzannin Allah duk abin babban abin da ya kai su ga waɗannan bala'o'in shine ruwa Allah ya tsare mu daga ruwa amarahum manzo Allah ya ce ruwa ita ta umarce su su bani Isra'ila ta umarce su bil da yanki zumunta fa usun ka ko yanki zumunta sababiyar ruwa an ka yanke zumunta don kanka taimaka ma ɗan uwanka da wani abu wa amarahum rowa ta umarce su Bilbukuli da dakarci tun da maganar rowa ne ake yi an ka ce ruwa ta umarce su da ruwa kaga yanzu duplication don haka canza kalma ɗaya eh, canza kalmar zamu idan ya bada ma'ana wa amaran rowa ita ta umarce su bil da dakarci me dakarci rowa da rowa ta umarce su da zai bakhilu sun ka ya dakarci sun ka koma dakaru dakare asali sojan ƙasa wanda bai da agan hawa shine dakari amma nan da kare ɗan ana magana kyauta da ruwa to ana nufin marowaci shine da ta wani wallahi da kare ne kowa bai iya cin abinsa kowa bai cin abinsa kaga dakarci kenan ko zuciya wadda ba ta iya karamar zuciya wadda ba ta da alheri shine dakarci yace wa amarahum kuma wa amarahum bil eh? wa amarahum bil bukhli shi dakarci ko rowa ita umurce su da yin dakarci fa bakalu sun ka koyi dakarcin sun koma dakaru marowata wa amarahum bil kuma ruwa ita umarce su da fajirci fa fajaru sun kai fajir sun koma fajirai fajirci shine saba ma Allah fita daga ɗa'ar Allah shine fajirci duk ruwa ta ja su ga waɗannan ashe ruwa karamin al'amari ce a ba karamin al'amari ba ce Allah ya tsare mu daga gare ta fa qama rajulun manzon Allah ba hudu ba yake yi ba yana kaiwa ga wannan gabar sai wani mutum cikin sahabbansa sai ya miƙe faƙala ya ce ya rasulallah ya manzon Allah ina da tambaya me tambayar ka ayyul islamu abdal cikin musulunci wane musulunci ne fici yan an ka ce wane musulunci ne mafifi ya nuna musuluncin kala-kala ne kenan ko to cikin kaloli nau'ukan musulunci wanne ne ya fi musulunci nau'i nau'i ne a musulunci nau'i guda ne sai malamai sun ka ce dole a kaddara akwai wata kalma nan da an ka shafi ni za mu kaddarawa sai ayyu a'malil islam khairun ayyu a'malil islam afdalu cikin ayyukan musulunci ayyukan musulunci aiki guda ne a suna da yawa to kaji abinda da an nau'i nau'i ayyuka amma shi musulunci kwara guda ne inna dina inda lahil islam muna tare sai yace ayyul islam abdal ya manzon Allah cikin ayyukan musulunci wani aiki ne an mafifici kala tunda ayyukan musulunci ga sunan ba su yawa, to cikin su wanne ne yafi duka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafifici da cikin ayyukan musulunci an yaslama wa muslimi su kubuta min lisanika daga sharrin harshenka waye duka da hannunka ba ka cutar da musulmi da harshenka ba ka zagensu ba ka yi musu ƙariya ba ka cin mutuncinsu ba ka yi musu tsazai ba ka yi musu jafa'i duk abin da a cuta ta harshe musulmi sun kubuta daga ba ka cutar da su da harshenka hakan ga ba ka cutar da su da hannunka ba ka sa hannu ka bugi wani ko ka mari wani ko ka sa icce ka buge wani ko adda ko takobi ko bindiga muna tare a ba ka sa hannu ka cuta ma wani hakan da ba ka zuwa ka yi rubutu saboda aibanta wani koko ka yi rubutu wanda zai ja zuwa ga cin dukiyar da ba ta ka ba kila dukiyar da an ka baka amana kamar ma'aikata ya yi rubutu ya yi rubutu a fitar da kuɗi su tai su raba ba da hannu ake wannan ba to wannan ka cutar da musulmi da hannunka to yace mafificin ayyukan musulunci shine musulmi ɗan uwanka su kuɓuta min lisanika daga sharrin harshenka waye duka da hannunka baka cutar da su da harshenka ba cutar da su da hannunka fa qala zalika rajulu dada wannan mutumin mai tambaya au gairuhu ko wani wanda ba shi ba fa qala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah ayyul hijrat afdal to cikin nau'ukan hijira wace hijira ce mafificiya hijira kala guda ce ko tana da nau'i nau'i hijira kala guda ce ko tana da nau'i nau'i tana da kaloli hijira ba kala guda ba ce barin garin ku wanda an ka tsangwame ka an hana ma addini ka ta inda za ka samun sakaci ka yi addinin ka cikin lumana kaga hijira ce kana saƙa ma Allah ka bar saƙon Allah ka dawo mai da'a hijira ce wal muhajirin man hajara ma nahallahu anhu mai hijira na shi ne wanda ya kaurace ma abin da Allah ya hannu gari ba barin gari a koma wani gari ɗaya a hijira ba haka kana mai sakon Allah ka bari ka dawo mai da'a shi ma hijira ce ka kaurace ma saƙo ka dawo ma da'a muna tare sai ce to hijira ce abdan cikin nau'ukan hijira wacce ce mafificiya Ƙala. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hajura hijira mafificiya ita ce ka ƙaurace ma makari harabbuka duk abinda Ubangijinka ya kyamata. Ta gani, an ta hijira mana Allah anhu kenan cikin wani hadisi ko, mabibi ce hijira ka ƙaurace ma abinda Ubangijinka ya kyamata. Wal hijiratu, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ci gaba da bayan ce hijira, hijira ta ne ta kasu kashi biyu. Hijiratul hadiri, akwai hijirar ɗan birni mazaunin birni wa hijratul badi sannan akwai hijirar ba kawai mazaunin kawai ta gani hijira ta kasu kashe biyu akwai hijirar da an nema ga mutanen birni akwai nau'in hijirar da an ka nema ga mazauna kawai kaga wannan hijira wace iri ce kenan hijira mai ma'anar kaurace mu abin Allah ya hana ba hijira mai ma'anar ka tashi daga garin ku hukuma wani gari don ka samu walwala ta addini ba abin hijira ce ka bar garin ku inda an ka tsangwame ka an hana ma walwala ba a bari ka bauta ma Allah cikin ruwan sanyi ka koma inda za ka kamar yadda musulmi sun kai farkon musulunci kaga sun kai hijira da makka sun kai wa madina makka can an garin su amma an tsangwame su an hana musu yin addini da daɗi sai annabi Allah ya umarce su su hijira su koma madina Mutane madina suna can suna jiran ku sun ka zo madina an ka tarbe su shikenan sun ka samu sakaci na to kaga hijira kenan ko hakan ga kana mai saƙa ma Allah ka bar sakon Allah ka dawo shi ma hijira ce to yanzu wannan hijira annabi yana nufin hijira daga sakon Allah a dawo mai da'a muna tare to hijira mutum ya ƙaurace ma saba ma Allah ya dawo mai da'a ta kasu kashi biyu yace hijratul hadiri akwai hijira ta mutumin birni wa hijratul badi sannan akwai hijira ta mutumin kauye mutumin karkara fa hijratul badi hijira wanda a kauye abinda an ka nema gare shi an jiba ya karba idza da iya in an kira shi sanda don an ka kira shi ga wani aiki na musulunci ya karba waya di'a sannan shi biyayya idza umara in an ka umarce shi musulunci ya ce kaza ba da umarni ayi kaza sam'an wada a tan shikenan sai ya ce yayi to wannan ita a hijirar da an ka nema ga kauyawa mutanen ƙauye. kaga ashe kenan ba ana magana game da hijira a bangare a koma wani gari ba muna tare ana ana magana hijira mai ma'anar aurace mu saba mu abinda Allah ya hana a dawo mu abinda Allah ya yi umarni ya yarda da shi yace wa hijratul hadiri ita kuma hijira dan birni wanda azza wa birni a azamu habaliyatan fi girman bala'i kenan hijira dan birni ta fi wahala hijiran mazaune birni ta ce wahala bisa ga hijiran mazaunin ƙauye don me da an ka ce ta ce wahala saboda ɗan birni shi ya saba da jin daɗi ga lacirin ga kwalta ga motoci ga firjin ga ac duk dai abubuwa da sauransu muna tare shi ba ƙauye dama shi daji yake bambanci ne da zomo ba yawa gare shi ba eh bambancin ba ƙauye da zomo duk ba daji suke ba to ka gani to amma mutumin birni wanda ya saba da jin daɗi a ce mai ya saki jin daɗin nan in dai jin daɗin nan yana kaiwa ga sabon Allah ko ko jin daɗin nan saba ma Allah ne to ga ya fi wahala ba kawai wanda daɗi yake ciki ne babu babu wutar lantarki ta bakin wani yace ƙauye ragga ƙauye ƙiya ƙauye rangumen addini ƙauye ba su sallar jam'i guda guda suka sallah sannan kawai babu ɗan zuma zamani irin su coca cola wani mai wa kawai kira ne eh? to Allah ya shirya da mu shi ne yake wa hijiratul hadari hijirat mazaunin birni a azan muhabbaliya ta fi girman bala'i duk ga hijiran mazauni kawai wa abdullaha ajran sannan ta fi yawan lada kaga ɗan birni ya ba abubuwa na saƙon Allah ya fi lada ya fi wahala ya fi jin wahalar bari bisa ga bakawai bakawai dama ni an gare shi ba wani abu gare su na jin daɗi ɗan birni shi a cikin jin daɗi to jin daɗin nan in dai sabon Allah ne ko yana kai ka ga sabon Allah ka ƙaurace mai ka dawo mu Allah kaga akwai wahala ko sai mai imani to shi an ma'anar wa hijratul hadiri hijirar mazaunin birni a azamu ha ta fi girman bala'i bisa ga hijirar bakawai wa abdullu ha ajiran kuma ta fi yawan lada bisa ga hijirar bakawai ma'ana ɗan birni ya tuba daga miyagun ayyukan da yake yi ba a zuwa sinima akwai sinima kawai ina adda sinima birni ina adda stadiyo wurin wasanni birni da sauran abubuwa da ina adda filayen kwallo birni ina ake ina da gidajen tata birane gidajen giya birane gidajen taba ma Allah duk ina suke birane to a ce ka durmu ya gare su yanzu ka bas su ka dawo mai da'a shi ba kawai ba kawai su sinima garin su ba su da stadium inda ake kwallo ko yadda aka kokowa ko yadda aka bi ya kasu dai ga sunan muna tare to shi ne ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da hijiran mutumin birni tafi girman bala'i ma'ana tafi wahala sannan kuma tafi girman lada rawahu abu da amma dai da mutanen birnin da mutanen ƙauyen kowannen su an nema da yin hijira hijira daga kaurace ma hijira mai ma'ana kaurace ma abinda Allah ya hana zuwa ga adawun abinda yake da'a ga Allah Allah ya yarda da shi rawahu abu dawud da imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi a takaice wal hakim da imam hakim wal lafz na hakim ne wa qala hakim ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne ala shartu muslim ya zo akan shartin muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne ingantacce kan tagariya Allah ya kara ma annabi tsira da aminci to ka gani kaga ciki ne dai mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga ruwa ko kuma har faɗi abin da ruwa ta ja masu yanta ga aikatawa ta ja sun zubar da jini sun yanke zumunta sannan kuma sun faɗa ba ayyuka na fajirci Allah ya kare mu da kariyarsa sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu ƙala. Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sharru ma rajuli Shukun hali'un wa jubunun khali'un rawahu abu dawud wa ibn hibban fi sahihi qawluhu shuhun shuhun hali'un ay muhzinun wal hala'u ashaddu al fazai wa qawluhu jubunun khali'un huwa shiddatu al wa adamu al iqdami wa ma'anahu annahu yakhla'u qalbuhu min shiddati tamakkunihi minhu hadisi na gaba an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi abu hurairah ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce sharru ma fi rajul mafi sharra abinda an ga mutum shuhun hali'un ruwa mai tadda hankali ruwa ruwa mai tayar da hankali ruwa ta tashin hankali ma'ana tsananin ruwa yana daga cikin mafi sharra abinda an ga mutum Allah ya tsare mu daga ruwa wajibunin khali'un sannan da tsoro shi ma wanda ya wuce wuri Allah ya jarabce ka da tsoro matsoraci yake ta bakin shata matsoraci ba ya zama gwani kowane ne kuma ko ɗan wako yace ka zama kamar shi filin waka sararin waka bai san tsoro ba in ya fito shata ne eh? wani wuri yace ka eh, zama kamar malami gwanin tafsiri a ja aya ya fassara ba tare da jin tsoro ba kaga haka to tsoro wanda ya wuce wuri shine jibunan khali'un tsoro wanda ya faifai. to waɗannan guda biyu annabi ya ce su ne mafi sharri abin da za a samu ga mutum abin da rowa hali'un wadda ke firgitarsuwa wanda ke firgitarsuwa sannan wa jibunan khali'un da tsoro wanda ya wuce wuri ya ce rawahu abu kaga ashe biyun ga duka aibobi ne da rowa sannan da tsoro don matsoraci daidai da wasu abubuwa da an wajibi bai iya yi saboda tsoron kai ya yi a taso mai ko addini matsoraci bai iya yi daidai in kana da tsoro muna tare rawahu abu dawud imamu abu dawud da rawaito shi wani hibba da ibn da shi sai cikin littafinsa to sai fassara kalmomin qauluhu fadar annabi da yace shuhun hali'un shuhun dai kowa ya san shuhu ko باب الترهيب من البغل والشح شح روى هالئ فمنين هالئ أي مهزن روى ميقاتري mai sa bakin ciki huzunin bakin ciki Allah ya tsare mu daga gare shi wal halaqu asalin kalmar halaqu innal insana khuliqa halu'a kaga halaqu asalin kalmar halaqu ashaddul faza'i mafi tsananin firgita firgita mai tsanani tashin hankali mai tsanani shine halau. to kenan nan mafi sharrin abin da agga mutum shine tsoro mai firgitar suwa. Eh, eh, mafi sharrin abin da agga mutum shine shuhun hali'un ruwa mai suwa. ruwa mai tadda hankali kenan ko yace wa qawluhu fadar annabi kuma da yake wa khali'un jubunun kowa ya san jubunun jabin matsoraci jubunun tsoro khali'un mai kaskantawa khala'a asali kaskanci ko shiddatul khawf shine tsananin tsoro wa adamul iqdami da rashin ci gaba ga yin abin da kan ta san saboda tsoro wa ma'anahu ma'anar wannan annahu ya khalau qalbu zuciya tai tana kaskanta min shiddati yi minhu saboda tsananin tabbata tsoron cikin zuciya saboda tsoron da ka kai to ya zan ko abinda alkhairi ba ka iya yi tsoro kake saboda tsoro muna tare kaga shi ya nuna waɗannan abubuwan guda biyu da rowa da tsoro waɗannan duka shari ne kamar yadda annabi ya kira su Allah ya tsare mu daga gare su madalla tsoro mutum guda an ka ce ka ji tsoro shine Allah ko da yake Allah ba mutum bane ho eh fala tafshawun nas wakhshawni kaf ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na ni kadai inji Allah muna tare to ka gani wannan hadisi shi ma irin ɗan uwansa ne hadisi ne sahihi shi ma ya inganta ashe tun da ya inganta yana nuna mana da ruwa da tsoro waɗanda duka sharurruka ne ayyuba ne ga mutum Allah ya raba mu da su sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشق وإيمان في قلب عبد أبدا سبحان الله رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم واللب له ورواه أطول منه بإسناد على ورواه أطول منه بإسناد على شرط مسلم وتقدم في الجهاد shi gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗaitarwa ga yan alheri da tsoratarwa daga ruwa ya ce an karɓi wannan hadisin daga abu huraira yadda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce la ya shi tabi ugubarun fi sabilin layi gubarun ƙura fi sabilillahi wadda ta sami mutum wurin jihadi na daga kalmar Allah in an ka zo jihadi ba rana murtu kewa ba ta shiga ta hancinka ta shiga ta bakinka jikinka da kanka da ko ina kura eh? saboda gumurzun da ake yi to ƙura fi sabilillahi wanda mutum ya samu ko wanda ta sami mutum wurin jihadi na ɗaga kalmar Allah la yashtami ba ta taɓa haɗuwa wa dukhanu jahannama da hayakin jahannama fi jawfi abdin cikin cikin bawa abada har abada bawa ganin ƙura tana shiga ta baki da ta hanci ta kai har cikin ciki eh yanzu an ka ce mai aikin kamar mai aikin siminti ko mai aiki kamar mai nika ko mai abin don sun kako duk da azumi sun ka ga ƙurar tashi tashi wannan bai karya azumi tunda ƙura ba abinci ba ce ko abin sha muna tare to shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ƙura wadda ta samu mutum wurin jihadi na kalmar Allah ba ta taɓa haɗuwa wadda hannu nama da hayaƙin jahannama fi jofi abdin cikin cikin bawa abada har abada kenan duk wanda Allah yawa bayawa fi jihadi har ya shaƙi ƙuran nan ta jihadi jiki na yayi bitin-bitin da ƙura ƙura ta shiga ta hanci ta shiga ta baki ta ɓata mai jiki to wannan ƙura ta zan fansa gare shi daga hayaƙi babu shi babu wutar jahannama muna tare biyun ga ba za su taɓa haɗuwa ba yadda kasan ba yadda za a yi a haɗa wuta da ruwa cikin kwaciya guda suna zama wuri guda to hakan ga duk wanda ƙura ta jihadi ta sama to hayakin jihannan ba zai same shi ba Allah kare mu daga ba na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala mu shukhun shukur rera wala yastami'u bai taɓa haɗuwa wa imanin da imani fi kalbi abdin cikin zuciyar ba abada ha abada subhanallahi da rowa da imani ba yadda za a yi su haɗu cikin zuciya guda in dai ka iskan ma zuciya tana da imani to za ka iskan ma ba ta da rowa in ko ga zuciya an halicce ta da rowa to bincikarka ko iya tantama zuciyar da ba ta da imani amma da rowa da imani annabi ya ce ba yadda za a yi su zo da cikin zuciya guda ashe kenan wannan na nuna mana rowa kishiyar imani ce imani in dai ka samu kanka mai imani to za samu kanka mai alheri ba marowaci ba in kuma ka samu kanka marowaci to bincike addinin ka gani za ka iska addinin ka zero babu imani ga marowaci muna tare to sai ya ce rawahun nasa'i imamun nasa'i ya roito wannan hadisin ibn hibban da ibn hibban fi sai cikin littafinsa wal hakim da imamu hakim wallab lahu lafazin nashi ne warawa hakim ya sake roito shi a tsawalan minhu mafi tsawo daga wannan bi isnadin da wani isnadi ala shartin muslimin akan shartin muslim wa taqaddama fil jihad wannan hadisi ya gabata cikin babi mai kwadaitarwa game da jihadi mun yi shi baya cikin kitabul jihadi muna tare kaga biyon ga annabi yana cewa abadan ba yadda za a yi su haɗu na farko ƙurar da ta samu mutum wurin jihadi ne daga kalmar Allah ba yadda za a yi wanda jiki na yayi kura wurin jihadi to haƙin jahannama ya taba shi sannan na biyu da imani da ruwa ba yadda za a yi su zo na cikin zuciya guda in dai zuciya akwai imani cikin ta to ruwa za ta fita in ko ruwa ta fara shiga to imani za ka iska ma zuciya da babu imani tare da ita muna roƙon Allah ya tsare mu ashe kenan wannan na nuna muna rowa shi ya imani ce ba su zama wuri guda Allah ya tsare mu daga ruwa. wannan hadisi hadisi ne hasan kaga shi ma ya tabbata ko Allah ya ƙara mu annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba yake warwaya an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma mahaqa al-islam shay'un mahaqa shuhi shay'un kuma shayta ta inda kun ka jinasa ma mahaqa al-islam shay'un mahaqa shushi. rawahu abu ya'la wa tabrani haka hadisin yake yadda sai wannan hadisin ya buɗa shi da siga ta tabridi wa ruwaya don ya yi ba ishara hadisin yana da illa kuma illa ma babba wanda ba ta gyaruwa duniya da lahira yace an rawaito wannan hadisin an Anas daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi qala Anas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma mahaqal islam shay'un ba wani abu da ke lalata musulunci mahaqun yana da ma'anar al-mahaw wal iftal al-mahaw menene mahaw maha yamhu me maha ya shafi shafi abu ko kuma al-ibtal bata abu gaba daya yace ma mahaqal islam shay'un ba wani abu da ke shafi musulunci ko kuma ma ni islam shay'un ba wani abu da ke ɓata musulunci haƙa shi irin ɓata wanda ruwa ke yi ga zuciya ɓannan da zuciya ba wani abu da ke ɓata musulunci kamar ɓannan da ruwa ke yi kenan duk wanda an ka jarabce shi da ruwa ga zuciyarsa to musulunci ruwan nan za ta lalata mai duk wani abu na musulunci sai ta sai ruwan nan ta shiga muna tare sababiyar ruwa kaga bai iya hidda zakka sababiyar ruwa Allah ya bashi abin zuwa hajji ya ƙi zuwa sababiyar ruwa eh, waɗanda an wajibi ya ciyar sai ka iskan ma ya ciyar da su ko kuwa ne musu ƙawar komi dai sai ruwan nan ta shiga komi sai ruwan nan ta shiga muna tare yana iya kashe kuɗi da siyasa ko miliyan nawa yana iya kashewa amma ga abin da ya shafi addini ba ya iyawa to shine ma'anar ma haƙa al shi'un ba abinda ke shafi musulunci ko ya lalata musulunci mahaq irin lalata wadda rowa ke yi kenan rowa tana kawo tangarɗa mai yawa ga musuluncin mutum zuciyar rowa za ta fara gurɓatawa, sannan da abin ya watsu ga dukkan abubuwa da zarar zuciya ta gurɓace kuma aishi kenan mutum ya tashi da aiki Allah ya kare mu da kariya yace rawar abu ya ala imam abu ya ala ya rawaito shi wa dabrani da imam dabrani wannan hadisi hadisi ne mawdu'i me ma'anar mawdu'i hadisin ƙarya hadisin ƙarya to wani makaryaci ya kirkiro shi wani nan da ake kira amru ibn al-Husayn Amru dan husayni wannan malamai sun yi mai sheda baka sun kace kazzabun makaryaci ne kuma ƙarya ga me ga maganganunsa na duniya ko ga hadisan manzon Allah ƙarya ga abin da ya shafi hadisan manzon Allah to shine inda ƙarya ce ga maganganun duniya kawai bai ƙarya ga hadisi sai a ce mai matarukul hadis kaga sai hadisin sai zan da ifin jidda amma da kaji an ce kazabul to makareci ne kuma ƙarya ga abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi hadisin ƙarya ne Allah ya tsare mu daga hadisi maudu'i sai hadisi na gaba yace warwaya in radiyallahu anhu qala sami abnu umar radiyallahu anhu ma rajulan yaqulu ash-shahihu agadaru min az-zalimi kowa ya diba agadaru ya samu ku koya yassa agadaru haka yassa akwai wanda ya samu sakanin haka nan ko mutum guda bai samu ko to ni ba haka yassa na amma kuskure yace anna rajulan sannan abnu umar radiyallahu anhu ma rajulan yaqul dan umar yadda Allah tabbata gare su da shi da mahaifi ne sahabi dan sahabi kenan ko yadda Allah tabbata gare su dan Umar ya ji wani mutum ya kula yana cewa ash-shahihu marwaci daga shukku wa man yuqashaha nafsihi fa ulaika humul muflihuna ash-shahihu marwaci agadar ya fi yaudara min az-zalimi daga az marowaci ya fi yaudara bisa ga azalin muna tare ma'ana ya fi zama mai yaudari bisa ga gadarun ah, wa'iza wa'ada aka lafa wadda ya ce gadara madalla to yace ash-shahihu marwaci a gadaru ya fi yaudara min zalim daga azalimi faqala na umara sai dan umar yace na karanta ne kamar yadda ya rubuta nan amma ba haka yake ba zamu dawo ayi bayani insha Allah faqala na umar dan umar yace kadar ƙarya take yi baka faɗi gaskiya ba sanne ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu naji manzo Allah yana cewa ash-shahihu la yadkhulul janna marwaci bai shiga aljanna ko aljanna bai shiga rawahu tabrani fil awsat to yanzu abin da nika so kowa ya mai da hankali ne ga littafi ne mu kallaci hadisi a bakkallo na kowa ya diba littafi ne ga abin da an rubuce nafi'u almajirin dan umar ko yace dan umar ya ji wani mutum yana cewa Ashahihu marwaci a gadaru ya fi yaudara min az-zalimi daga az dangane da wannan in ya za haka ne kenan ni an ma'anar wannan mutumin da marowaci da azzalumi wanne ne ya fi shari marowaci ya fi shari don ya ta zama mai yaudari yaudara ta ta fi ta azzalimi muna tare faƙalar da umar sai ɗan umar ya ce ka zafta ƙarya kake yi nan" ɗan umar bai yadda da wanda ba to bi an dalilin dan Umar na rashin yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda na ji manzo Allah yana cewa ash-shahihu marwaci la yadkhulul jannata ko aljanna bai shiga kenan yanzu dan Umar dangane da wannan hadisi marfu'i na dan Umar shin sau aqama marwaci an kai ko idan lalata al'amarin sa illa don an ce ko aljanna la yadkhulul jannata bai shiga aljanna don haka ni wannan hadisin ke karantarwa kenan babu illar da ta wuce ruwa da an ce ma marwaci to an kai kul saboda ruwa ba ta bari mutum ma ya shiga aljanna muna tare to in kun ka lura ƙarshen hadisin bai kama da farko bai yi talayen da farkonsa ba domin shi ma wannan ai sukan marwaci ya ce marwaci ya fi yaudara bisa ga azalimi. gara ke kenan da marwaci sai ɗan umar ya ce ƙarya yake yi to in yace ce ƙarya yake ne ya kamata kenan azzalimi ya ta zama mayaudari bisa ga marowaci sai ya kawo kuma sukan marowacin to nan za ku gano cewa akwai matsala to sai ya ce ne ya ce rawa mu ɗabrani wa fil'ausar imam ɗabrani ya ruwaito wannan hadisin cikin littafinsa mu'jamul ausar to da za ku samu mu'jamul ausar ni dai ina da shi in kun ka samu nawa bugun darul kutubil ilmiya ne DKI Darul Kutubul Ilmiya suna buga shi to mujalladi na uku ga nawa eh, madaba'ar Darul Kutubul Ilmiya shafi na 125 hadisi mai lamba 466 na wannan hadisin yake hadisi mai lamba 466 mujalladi na uku shafi 125 sai imamu ɗabrani yadda ya kawo ya ce a shahihu azar ba daru ba maimakon ɗigon da an ga ainihin a dame ita an da ɗigo azar to sai saboda kuskure sai an ka ɗauki ɗigon da an ga dame an ka azama ainihin sai ya za daru muna tare don ya ka karanta shi haka sannan ma'ana za ta farko zai zama daidai da ƙarshe ashahihu marowaci a azaru ya fi uzuri yan an ka ce wani na da uzuri mai yake nufi yana da wata mafita nan laifin da ya aikata yana da uzurin da ya sa ya aikata laifin to ya fi uzuri kamar kenan marowaci ya fi ‘yan dama-dama min zalimi daga azalimi Yan an ka ce a azaru a azar min zalimi marowaci ya fi uzuri daga azalimi to kenan kamar ana cewa gara marwaci da azalimi muna tare gara marwaci ya ci uzuri da rowa da zalunci duka ba su da kyau amma gara marwaci da azalimi ya an ka ce yadda yake cikin mujamal ausar ɗin muna tare kaga yanzu marwaci ne yake son ya samu ma soft landing wurin sauka mai ‘yan dama-dama ash-shahih marwaci a azar ya fi uzuri min az-zalim daga az kenan banna az laifin laita az ta fi girma bisa ga marwaci muna tare fa qala ibn umar sai dan umar yace kaza ƙarya hake yi wa iya cewa wa iya gyara marwaci duniya wa iya marwaci uzuri sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan naji manzon Allah yana cewa ash-shahihu marwaci la da kullu ko aljanna bai shiga haka shi ke yanzu hadisun ya tafi tare farko hadisun ya yi daidai da shi wannan mai magana ɗan umar ya jiya uzuri yake so ya gita marowaci gara marowaci ya ta uzuri bisa ga azalibi. ɗan umar ya tsalla ƙarya haka manzon Allah ya ce marowaci ko aljanna bai shiga sannan ka ce uzuri bi gare muna tare don haka ba a gadar ba ne a azaru ne haka yake cikin mu'jamul awsat muna da shi labarare mai so ya zo ya ji ba mujalladi na uku shafi 125 hadisi mai lamba 466 kaga wannan ya nuna kenan gara azzalimi da marwaci don me saboda yace ya ji manzon Allah yana cewa marwaci la yarkulu aljanna bai shiga aljanna to mu dawo nan bai shiga aljanna wa mun ka za a hana mu shiga aljanna gobe kiyama kafin rai da mushrikai amma in dai sakon Allah ne to ko da Allah bai yafe ma ba za a kai ka wuta gwargwadon abin da Allah ya ɗebo ma ka yi cikin wuta sannan a fitar da kai in dai ka mutu da ƙwara azzarra na imani cikin zuciyarka ba za ka dawo mawuta za a kai ka aljanna don haka mu ahli sunna wal jama'a sanin mu kafiri da mushriki su da ba su shiga aljanna to kenan in an ka ce ash-shahiyu la yadkhulul janna marwaci bai shiga aljanna kenan ruwa kafirci ce muna tare sai malamai sun ka ce a'a yadda za a fassara la kullum jannata ma'a awwali man halaha, mai man ha ba zai shiga aljanna tare da farkon masu shiga ba ban nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi mudu manzon Allah a shiga shiga farko to marwaci bai ciki to ina da tsayawa zai tsaya wani wuri yi intro sai ya yi intro wani wuri muna tare ina ne ba yi intro wuta sababbiyar ruwan da ya yi sai Allah ya sa shi wuta musan na ‘yan Allah sun mun wuce mun bi mai gida duk wanda ya bari ɗiban nan ta farko mai gida ɗiba ba da shi ba ne ya ce shi Allah shi kare mu da kariyarsa muna son ka ce to abinda ake nufi ba wai ba zai shiga gaba ɗaya ba tun da dai ruwa ba kafirci ba ce ga aƙidar ahalar sunna a laifi ce shi ko zunubi komi girmansa in dai akwai ƙwara azzara gwargwadon ƙwara azzara na iya cikin zuciyar mai shi to wannan ƙwara azzara na in ba za ta baka ka dawo bauta ba sai dai ka shiga wuta <clears throat> gwargwadon abin da Allah ya ɗebi ma sannan daga baya a wanke ka kai ka aljanna Allah ya tsare mu daga wuta to shine ma'anai a shahiyu la yadkhulu al-janna marwaci bai shiga aljanna ma'ana ba zai shiga aljanna tare da farkon masu shiga ba shigan nan ta farko ba da shi ba kada suna cikin waɗanda za a kira Yuna. kasan hadisi ya tabbata za a kai wasu musulmi wuta ya an ka bubbuge sun kai baki sannan a fitar da su sai a kai su wani teku da ake kira ma'ul haya sai a sa su a wanke su sannan a kai su to yan an kai su sai yan aljanna su kama waɗannan Yuna yan wuta ne waɗanda na tsaya yan turo ne in ka zo da kredit ɗin kana yan turo direct admission kawai ka wuce to mu shi muka so insha Allah ta'ala Allah ka arzuta musamman samun darakta da mishi yace rawahu tabrani wa awsat imam tabrani ya rawaito cikin littafin sama wajen al awsat kun ji hadisin ko sai dai hatizul munziri ya buda shi da ruwaya don yayi ishara hadisin na da illa haka ne cikin isnadin sa akwai wani nan da ake kira yayyamnu maslama maslama yahaya dan maslama da isi ne gumalama hadisi to akan sa an ka ce wannan hadisi hadisi ne da isi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba kaga da ya inganta kan da abu ya ɓaci mai marowaci bai shiga aljanna tare da farkon masu shiga kaji sai an tsaya wani wuri an ba shi kashi ya bugu sannan daɗa da bayan sashi za a yi a sashi bayan muhammun mance da mun shiga insha Allah ta'ala to hadisi na gaba ce wadda an abi bakar siddiq radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yadkhulul jannata khabbun wala mannanun wala bakhilun rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun gharibun الخب بفتح الخاء المؤذمة وتكسر هو الخداء الخبيث shi ma wannan ya buɗe shi da siga ta tamrid ya ce wa ruwaya wannan ma an ruwaito shi an abi bakar siddiq daga sarkin masu imani na al'ummar manzo Allah sai da na abubakar Allah ƙara yadda da gare shi da kuma sauran sahabbai eh, an karɓi wannan hadisin daga sayyidina abubakar as-siddiq anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da aminta Allah sabbata gare shi ya ce la yadkhulu jannata khabbun khabbun mayaudari ai khadda'un mayaudari la yadkhulu jannata bai shiga aljanna subhanallahi wala mannamin hakan ga mai yin gori ainihi ma kaza ba zuwa kai kan roƙe da abu kaza ne ba abu ka za da ka samu ba ni na taimaka maka ba shi ne gori ba to haka duk mai yin gori ka wa wani wani alkhairi ko ka taimaka mai ka zan silla ya samu wata bukata ka zo daga baya ka goranta mai mai yin gori bai shiga aljanna muna tare wala bakilu haka bahili wane ne bahili marwaci da kare kwankiro ta bakin dan ana ce rike abin ka ba na son komi naka dama ai kwanciro rike shi da abinai da <laughs> shi ne ce waɗannan mutane guda uku ba shiga aljanna sai ya ce rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa ya ce hadisin hasanun garibi wannan hadisi mai kyau ne garibi yana ishara game da illatai wadda tun farko ya yi ishara ya ce wa ruwaya sai fasirar kalma alhabbu bi fatah alkha'il mu'jama da wa qa'un mai digo fataha wa tuqsar kuma ana iya mata kasara ko kace khabbu ko kace khibbu muna tare wane ne khabbu yace huwa alkhadda'u shine mayaudari alkhabith mutumin banza mutumin banza dan hasada shine alkhabbu ko khibbu muna tare to to yanzu mu koma hadisin yace la yadkhulul jannata khabbun mayaudari bai shiga aljanna wala mannanun haka mai yin gori ga ni'imar da yawa wanda bai shiga aljanna wala bakhilun to yace bai shiga aljanna za a fassara shi irin yadda an ka fassara ash-shahihu la yadkhulul jannata kenan ba ku shiga aljanna gaba daya a'a ba ana nufin gaba daya ba saboda da yaudara da gori sannan da ruwa waɗannan duka ba ayyuka ne na kafirci ayyuka ne dai na saƙon Allah suna cikin ka ba irin binobi muna tare to mu Ali ahli sunna wal jama'a da aqidar mu kafiri da mushriki su da wanda ya mutu yana kafiri shi ya bai shiga aljanna ko ya mutu yana mushriki amma duk girman laifin da kan mutu kana yi baka tuba ba to wannan ba a hana ma shiga aljanna sai dai in Allah bai yafe ma ba za a kai ka wuta gwargwadon abinda Allah ya so ka zauna in ka kare sannan a wanke ka kai ka aljanna to tunda waɗannan ba kafirci bane kaga ashe kenan ba za mu fassara hadisin cewa gaba ɗaya waɗannan mutane uku ba shiga aljanna a'a ba za su shiga aljanna tare da farkon waɗanda za su shiga tare da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama su ma kenan irin na ɗazuna irin marwaci sai sun tsaya yantaro wani wuri Allah ya tsare mu daga yantaro muna tare to sai yace wannan hadisi sai eh, yace hadisin hasanun garibu yana ishara ga kuma farkon ya bude yace warwaya me illar wannan hadisin an ka ce yana da illoli guda biyu da farko akwai wani dattijo da ake kira sadaqatun Musa sadaqa dan Musa to wannan ba sadaqa kwaraita ba da ifi ne gun malamin hadisi sannan akwai malamin sa farqad as-sabakhi as shi ma da ifi ne to akan waɗannan du'afa guda biyu da ifai guda biyu da a cikin isnadi an ce wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci ta gani amma dai yana nuna waɗannan abubuwan dai laifi ne ko bai inganta ba sannan in wannan bai inganta ba yaudara kan ai ayoyi da hadisai duk sun yi nuni game da illar yaudara ko mutum ya zama yaudari maci amana hakan da gori ayoyin ƙur'ani sun yi magana game da gori gori duk aikin alkhairin da kawwa wani komi girma ne komi yawa ne kan zo ka goranta mai to wannan gorin ya lalata ladaka gori ya lalata ma lada in dai ka yi don Allah an ba ka lada kada ya mai gori da kasan mutum ya yi alwalla bayan ka tsara alwalla ka ɗauki buta ka yi wani tsari alwalla na nan ko ta lalace ta lalace to haka gori wa aiki ya ayyu na amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ka كمثل صفوان عليه تراب fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirina kaga shikenan an an rage da sunan su yace ya ayyuhal ladina aw ya koyar da sun kai imani la tuqilu sadaqatu ka ata sadakokin da kuke yi sadaka wanda kai don Allah kafu ata ta bil manni da yin gori wal adada kuma cutarwa ka yi sadaka ka ce kawa mutum abu kaza saboda Allah gobe kan dawo kuma kan goranta mai to kana goranta mai ladar sarkar nan ta lalace ko kuma ka yi taimaka mai ya samu wata bukata ko ka ba shi wani abu ka ce ka ba shi saboda ka yi mai ne saboda Allah gobe kuma sai ka biyo da cutarwa muna tare kila dubu goma na ya zo nema gari ya kan shi dubu goma sai ka zo ka ai dubu hamsin na taɓa bashi dubu hamsin haka cutar da shi ka yi ƙari su da abin da ka yi mai duk da abin da a cutarwa jama'a to shi ne Allah ya ce la tubdulu da ka ku ɓata sadakokin ku bil da gori wal ada da cutarwa kowa wanda kun kawa sadakar gori ko ku cutar da shi to wannan yana ɓata sadakar kallabi yanzu kuma lahu da annas ka ku zamo kamar wanda ke ciyar da dukiyarsa don nuna ma mutane shi tun asali sanda yi sadaka ba ya don Allah ba ya yi da don riya duk wanda ya yi wani aikin ibada ko sadaka ko menene dole yana da lada bai da lada kallabi ya fi kuma da wuri a annasi wala yi mini billahi wal yawmin amma ba ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ma'ana ba ya yi don Allah ba don tun asalatan abin da ya yi ne ya, don mutane su gani a yabe shi ba mafano abin da an misalin misalin mai yin abin alheri amma don riya da kuma misalin wanda ke yi wani alheri ya zo ya goranta mai kamar falin safwanin kamar misalin falalin dutse ne shi ne safwan alaihi turabin, sai a ɗebi ƙura sai a zuba akan falalin dutse muna tare kamar nan waje ba akwai katin dutse ba to sai ka samu ƙura sai ka zuba turɓaya sai ka zuba ga falalin dutse nan ga fili yau da daddare ba a saba huwa dinar sai a yi makaɗin hadari irin wanda tun sallar isha'i ana ya biyo da iska da ruwa ya gwace da ruwa har jijjihi shi ne wajen makaɗin hadari hadari mai yawan ruwa dutsi ne falalin dutsi an ga fili ba cikin ɗaki ba ga fili sai an ka ɗauko ƙura turɓaya an ka zuba a kai nai sai an ka yi hadari mai iska mai ruwa da yawa gobe in ka zo kana iskan makuran nan daga dutsen nan ta ta ina ruwan nan sun wanke ta to yadda ka san ba za ka iskan makuran nan ba hakan ga duk wanda ya aiki alheri ya goranta ma wanda yawa shi ma gobe kiyama bai samun lada abin nan an tafiyar da fa sabu huwa fata raka hu saldan sai ya bashi matsayin fako la ya ajiruna ala shay'in mimma ma kasabu ba su samun ikon amfani da komai daga irin sun ka aikata duk abin sun ka aikata ma'ana ba za su samu sakayya sai bugu da kiyama don nan sun ka yi shi kuma tun nan duniya sun lalata abin da gori muna tare da cutarwa to sai Allah eh la na ala shay'in mimma kasu sai ce wallahi la yahdil qaumal ka Allah bai shirin da mutane ka masu yin abu don riya da masu yi su da ta waɗannan rai ne wani irin kafirci kafirci karami ba kafirci mai fitarwa daga addini wanda mutum ya zama kwata-kwata kagari to Allah ya tsare mu to shi ne ya ce da kunan jannata mai mayaudari bai shiga aljanna wala nama haka mai yin gori ga ni'imar da yawa wani bai shiga aljanna wala bakhilun haka marwaci bai kaga marwacin mu dai shine mahallin shahidan karatu mu ko marwaci dai bai shiga aljanna duk da yake wannan hadisi kamar yace muku hadisi ne da ifi Allah ya kara ma annabi tsira da aminci yace al-khabb me khabbu huwa al shine mayaudari al-khabith lalatacce ka gani shine da yaudara da gori da rowa waɗannan duk suna cikin irin zunubi Allah ya tsare mu daga gare su to mu tafi ko a bari haka nan lokaci yayi ko to sai mu tsaya da mu tsaya ga hadisi la'ifi to Allah ya sa mu na albarka ga abin da mun ka karanta abin da mun faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da ku saurara wagga ruwa da annan ana jan hankalinmu Allah ka raba mu da ita Allah ka hore muna abin da za mu taimaka ma ‘yan uwanmu kuma Allah ka sauƙaƙa mana yi kuma in mun kai Allah ka tsanarke mana zukatan mu don neman ka kuma Allah ka dare mu da samun ta ga lokacin kyauta na ya taso lokacin azumi ko madalla kowa hadisi ya tabbata ko shi ɗaya an ka faɗi ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba mai azumi abin butin baki za a rubuta mai lada daidai ladan mai azumin nan duk ladan da mai azumi ya samu to kai da kan bashi abin butin baki to kai ma za a rubuta mai lada irin tashi ka gani abin ga abin da min suna ne sai mai rabo to Allah shi ba da iko hadisi ya tabbata na sha karanta muku shi imam al-bukhari ya fitar da shi cikin littafin sa adabul mufrad ba cikin jami'us sahih ba cikin adabul mufrad hadisi ne ingantacciya imam al-albani cikin sahih al-adabul mufrad ya inganta hadisi ko yace wata rana wasu mutane yan kabilar bani salama sun ka zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya bani salama man sayyidukum wane ne shugabanku qalu jaddum nuqaisir illa annana nubakhilu manzon Allah wanda ai shugaban mu shine jaddum nuqaisir gashi nan sai dai matsala ai muna jingina shi ga ruwa marwaci ne nubakhiluhu ay nasifuhu bi sifatil bukhli muna siffanta shi da ruwa marwaci ne wallahi manzon Allah ka gane da kare na na hakika ne to ana shugabanci da dakarki jama'a ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu da'in adawa min al wace cuta ta ce muni bisa ga ruwa na cire ka sai yi dukkan amrun jamu na sa amru amrun jamu ga wanda fijo nan shi ne sa kaga manzon Allah ya cire shugaba marwaci akan me ba dai ya ci kudin al'umma ba ba dai yayi wani laifi ba saboda ne ya cire shi saboda ruwa ashe kenan rowa jama'a kamar yadda mun ka ji a cikin wannan hadisan da mun ka da kuma wa'in zamu insha Allah rowa illa ta kuma mai muni amma illar rowa ta fi muni ga shugaba na jama'a ga ka shugaba kayan jama'a na gare kuma ka zan kwankiro to ka ka yi muni bisa ga dama biyu ne da ya kiba kowa abin jama'a an da hannunka kuma ka kiba su rowa illa ce ga kowane ɗan adam ya kuje, amma rowa ta fi illa ga shugaba dangane da wannan hadisi da na kawo muku annabi ya ce jaddun na kaisin saboda an zarge shi da rowa ya sa wani amrun jamo kaga ashe kenan mutum ko da shugaba ne in ya zama roci ya halatta a cire shi ya halatta a cire shi ko bai halatta ba shugaban ƙasa in ya zama roci ya halatta sanatoci su cire shi a yi impeachment dinai me ya zai sai za a ce marwaci ne a sha sai mu ce wanda manzon Allah ya ce wa ayyu da'in adwa min al-bukhli ku yi gaba da shi hakan da gwamna in ya zama marwaci shi ma ya halatta a cire shi in ba ta nisa jiya zai cire shi muna tare ba ta rake in ya zama marwaci ya halatta a cire shi rowa illa ce ya fi jama'a don hakan ga daga cikin abin da ya kamata ku lura da shi ga 'yan takara ku lura da yanayin kowanne ba dai duk garin ku an kayyade su ba ai ka su fito takara an san halin kowa to duk wanda kun ka san marwaci ne baya halatta ku ku zaɓe shi ku zaɓe shi kuma kanku wanda kun ka san dan dambe ne hannu na daure yake sai abin shugaba ya zo ya ɗauko 'yan ɗari biyar ɗaya biyu uku hudu ya ba mutum nawa kenan dubu biyu babban mutum karabin dubu biyu kuma sai ya kidaya ɗaya biyu uku hudu sai ya ba wanga ɗaya biyu uku dubu biyu biyu hau Allah Allah gafarta ba Allah gafarta ba shehu kan giyo shehu kan giyo ai bai kida shi shehu kan giyo aka ɗaya kai tuku hannu ne ba kai kan sai ya san kidaya amma a ce babban mutum ya kidaya ɗan ɗari biyar guda hudu dubu to mina a sai dubu biyu dubu biyu suna sayan kwanon shinkafa dubu biyu suna cefa ne to bi zai da su inda ka watsa bai dai ko ko in kana da wasu ka ƙara mai in kana dubu ta ka kara mai zan goma ka ba shi na gano maciyaci yake a sabbe da yin ƙara muna tare don haka duk ɗan siyasar da kun ka san marwaci ne ku zaɓe in kun ka zaɓe kuma kowa kan ku shari ba ku ci amanar Allah ba ku ci ta kowa ba illa ta kanku ba a zaɓin marwaci jama'a ba a zaɓin marwaci. Allah ka raba mu da rowa Allah ka hore muna abin da za mu taimaka ma 'yan uwanmu kuma ka sauƙa muna wa sannan kuma ka tsalhaka mana ta, duk abin zamu ya zama don neman ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika